kuma mai komai wanda cikin na'imar ta da darta ya kaddare rayuwar mu ta kawo wannan yammaci mai tarin albarka yammacin wannan rana ta talata goma sha biyu ga wata ramadan hijira ta magana tsira annabar rahma salama daga birnin maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya da hakan ya yi daidai da ranar biyar ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin a wannan matsalaci mai tarin albarka mai suna masu da abubakar rabbi allahu anhu a hausance masallacin sahabi abubakar allah ya tada shi muna ci gaba da tafsiri cikin wannan babbar sura ta suratul baqara wanda mun tsaya akan aya ta ɗari da arba'in da hudu a jiya kuma za mu tashi kan ta ɗari da arba'in da biyar ilimin lafiya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن عتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا حبلتك وما وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أثاري دم مالا يا سبا قدام ولا مناسبة فكاني آية رجاء حكى قانا دفما آية رجاء مكاشف أيك يتوى لما ذكر تعالى ما قاله السفهاء من اليهود عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة yayin da ubangiji ta ya ambata mana abin da wawaye daga cikin yahudawa suke dinga faɗi yayin da aka canza alƙiblar musulmai daga kallon baitul maqdis aka koma zuwa kallon ka'aba wacce take a bar girmamawa wa amara rasulahu bi an yatawajjaha fi salatihi nahwa al-bait al kuma ubangiji ta ala ya umarci manzon tsira annabi rahma sallama da ya juya da alƙiblarsa ya koma kallon inda ɗakin allah yake mai girma zakara ayati هذه الآيات kitabi أهل الكتاب قد انتهوا في العناد والمكابرة ila darajatil ya'si min islamihim to yanzu kuma a wannan ayoyin za mu ji inda Allah ta'ala ya ambaci ayoyi da suke nuna lallai ahlul kitabi sun kai makura wurin jayayya da girman kai ya kai har darajar da ma an ɗebe tsammani da musulunta ko kuma su karan kansu sun ɗebe tsammani da shiga addinin musulunci fa innahum ma taraku da shubu hatin arewa ta zilu halhujja ka sani cewa ahlul kitabi ba wai tun bar kallon alƙiblar ka ba ne don wata shubuha da ta bujiro musu wacce take za su iya kafa hujja da ita a'a wa inna ma khalafuka inadan wa istikbara sun saba maka ne saboda jayayya kawai da girman kai amma su riga sun sani tunda a cikin littafin su an riga da an ba su labari daga cikin sifar wannan annabi wato idan ya zo idan ya fara sallah zai fara kallon inda wato sauran annabawan suka kalla shi ne baitul maqdis na ne alƙiblar shi amma daga baya za a zo a canza mushi alƙibla ta koma kallon ɗakin ka'aba su sun riga sun san wannan a cikin littattafansu don haka kenan ba wata shubuha ce ta kau da ta sa suka ƙi yarda ba a'a girman kai ne kawai da jayayya mala ya ce wa fi zalika tasliyatan lahu sallallahu alaihi min juhudi wa takzibi ahlul kitab yace a cikin wannan ayoyi za mu ji wato rarrashi ne da Allah ke yi ga sasalama salama gane da jayayyar da yahudu suka yi da kuma karyatawar da suka yi game da wato wannan canza alƙibla da ansa salama Allah ya umarce shi ya yi to shine ayar da malam ya karanta yanzu ubangiji ta ala ya ce ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا كتابك أي والله لئن جئت اليهود والنصارى بكل معجزة على صدقك في أمر القبلة ما اتبعوك يا محمد صلى الله عليه وسلم سوى والله da za ka zo wa yahudu da nasara da dukkanin wata mu'jiza da za ta tabbatar da gaskiyarka cikin al'amarin alƙiblan nan to ma taba'uka ba za ta taɓa bunta baya annabi muhammad wala sallu ila kiblatika kuma wallahi ba za su yi sallah zuwa ga alkiblatika wa ma an tabi tabi'in kiblatahum kuma kai ma ba za ka bar taka alkiblar da Allah ya maka umarni ba ka karkata zuwa ga tasu alƙiblar wai domin ta daɗaɗa musu ba ai walatta an ta bi muktabi'in ƙiblatihim ba da an hawwala kallahu anha kuma kai ma ba za ka bar tasu alƙiblar ba bayan da Allah ya riga ya canza maka daga tasu zuwa tata. wa hada li qat'i asma'ihim al-fariga haythu qalat yahud لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن نكون أن تكون صاحبنا الذي ننتظره cewa an yi haka ne domin a yanke wato dukkan wani kwaɗayi na maganar musuluntar waɗannan yahudu da nasara a yayin da yahudawa suke cewa ai da bai canza alƙibla ba to lallai kuwa da ya tabbatu akan waccan alƙiblar shi ta farko to da mun yi fatan zai iya yiwa ya zama shine wannan sahibin namu da muka zo muke ta lokaci mai a ai dama mun karanta da cewa sun zo sun farar safiya suka yi hijira suka zo garin madina domin sun karanta a cikin littattafansu cewa annabin da zai zo na ƙarshe wato zai baro ƙasar haihuwar shi zai zo ya karo rayuwarsa a wani yanki a jaziratul arab mai yawan dabino to kuma da suka bi geography suka gani sai suka tabbatar da cewa madina ita ce wannan wurin da ya zo a cikin littafinsu kuma allah ya sa su ya zama gaskiya a nasa salama sai gashi ya zo garin madina to don haka dama sun saba suna gaya mutanen madina cewa muna nan muna jiran wani sahibinmu ne annabin da zai zo na ƙarshe to amma da ya zo ka tabbatar da shi ne da su suka kafarce saboda sun yi tsammanin cewa zai zo daga cikin kabilar su ne ta banu isra'ila to kuma sai allah bai kaddara haka ba su don haka sai suka kafarce to sai suke cewa ai da bai canza alƙibla ba to lalle da mun yi kwaɗayin ya zama shi ne wannan sahibin namu da muke jira shi ne Allah ya ce wa ma ba abubuwan bi tabirin kiblata ba su fa asali ma tsakanin yahudu da nasara yahudu ba za su bi alƙiblar nasara ba nasara ba su bi alƙiblar yahudu ba bi ma'ana babu wanda zai bi addinin kowa daga cikin su ai innan nasara la yattabi'una qiblatal yahud su nasara ba za su bi alƙiblar Yahudu ba kama annal yahuda la yattabi'una qiblatan nasara kamar yadda su ma yahudu ba su ga qiblan nasara ba lima bainahum min al-adawati wal khilaf shadid saboda abin da ke tsakanin su na adawa kiyayya da sabani mai tsanani ma annal kulla min bani isra'ila la yattabi'una min bani isra'il amma annal min isra'il duk da cewa dukkaninsu da yahudu da nasara dukansu da banu isra'ila ne kun fahimtar jama'a in an ce banu isra'ila ana nufin yahudu da nasara ne dukkaninsu banu isra'ila kuma mun karanta muku a baya nasabar su da wato wannan kabilar ta banu isra'ila ko faɗin allah ta'ala da ce kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ونرى إسرائيل شين النبي يعقوب عليه السلام تدون هكا يهود النصارى سنة بنو إسرائيل دكر سو دكا قبيلة تيدي أواتو addinai ne daga cikin addinin banu isra'ila mun fahimta jama'a kuma wannan ke kara tabbatar da cewa addinin musulunci kadai shine addinin duniya gaba ɗaya. amma addinin yahudu da nasara addini ne na mutanen banu isra'ila su kadai mun fahimci wannan jama'a to don haka sai Allah ta'ala ya ce wala in tabata ahwa'ahu min ba'di ma ja'aka min al-ilm ai wala in furida wa qaddara annaka tayartahum ala ahwa ala ahwa'ihim wattaba'ta ma yahawunahu wa wa yuhibbunahu بعد وضوح البراهين الذي جاءك بطريق الوحي cewa da ya kasance wato ka daɗaɗa musu ka bi abin da ransu yake so bayan dalilai da suka bayyana daga gare ka da abin da ka zo da shi na gaskiya na wahayi to lallai da ka yi haka innaka idan laminar zalimin ai takunu mimman takabar zulma da ka zama daga cikin da suka auka wa zalunci wal kalamu waridun ala sabilil fard wa taqdir amma wannan maganar Allah ya kawo ta ne a babin misali wato na kaddarawa wa illa in ko ba don haka ba fa hashahu sallallahu alaihi wasallam min ittiba'i ahwa al-kufr annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga Allah ya tsare shi ya kare shi ما بيدا دا أيبي سرّي نتافري المجرمين عندك إنك أدى وهو من باب التهيج للثبات على الحق وأن يزولي أباب قرب فاش أكن أيوة أكن بسكيا ثم يتعالى الذين آتناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وبنجد تألك الذين آتناهم الكتاب وإنما عند مكبا ولساتي جبان أي اليهود والنصارى وتسون يهودا ونصارى الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه sun san manzan salama kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikinsu abdullahi bin salam ɗaya ne daga cikin yahudawa ƙalilan waɗanda suka musulunta kuma ya kyautata musulunci shi kuma ya mutu a cikin musulunci sahabi ne zumun da Allah salama da wannan ayat ta sauka sai ce ai ya annabin Allah fiye ma da yadda suka san ƴaƴan cikinsu ya ce domin ƴaƴan cikinsu zai iya yiwuwa su zai su yi alfasha ta zina su samo ciki a waje amma saboda suna da aure a su wa mazajen da ƴaƴan da ba nasu ba kuma ba za su iya ganewa ba ce amma sanin da ya gudu da nasara suka wa manzala ta sama fiye da wannan sanin ne saboda suna ganin annabi duk wata alama da aka bayyana musu a littafin sun ganta a tare shi hatta tsarin halittar shi yaya idanuwan shi suke yaya girar idan shi take yaya hancin shi yaya gashin kansa yaya tsaye shi yaya faratunsa siffarsa ma ta halitta wallahi sai da aka bayyana musu ita halitta su banda kuma abubuwan da ya zo da su wanda a littafin an ce zai zo muku da kaza da kaza da kaza kuma zai zo yi rayuwa a wuri kaza kuma duk abin ajiya musu babu abin da ba su kai ba don haka shi sanya Allah ta'ala ya ce ai allazina atayna alkitaba kitaba su wanda muka ba wa littafin nan kafin ku ya arifuna sun san annabi kama ya arifuna abna'ahu ay ya arifuna muhammadan ma'rifatan lam a fiha sun san annabi sallama sanin da babu jayayya ko kokunto a cikin da shakku kama ya arifu alwahid minhum waladahu ma'rifata yaqini kamar inda ɗan su ya san ɗan shi sani na hakika Allah ta'ala ta wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun ay wa inna jama'atan minhum akwai wasu jama'a daga cikinsu da a ra'asa'uhum su ne shugabanninsu wa ahbaruhum da malumansu la yukhfuna haƙa haƙiƙa wa wallahi suna koyi gaskiya ne wala yu'luna wala ba za su bayyana gaskiyar ba wa yukhfuna sifatan nabiy sallama ma annahu man'utun ladayhim suna koyi sifar fiyayyen halitta manzon tsira na rahma ta kalama duk da cewa an riga an ba su labarin ta a cikin littattafansu bi azharin ma'oki wato ta ainihin bayanai mafiya bayyana a sarari a cikin littattafansu don haka wani ta'ala ya ce allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawati wal ya yace wanda suka tarar da shi a rubuce a wurinsu a cikin littafin suna a taura da injila ma'ana cikin bible din su akwai sifar annabi muhammad da sallama Allah ke sun tarar da ita a rubuce a ka zo ka canza bayan ya bayyana ka tabbatar da cewa baya daga cikin banu isra'ila don haka fahim ya tumuna wasa fahim sun rubuce suna koyar sifofin annabi an ilmin wa fan wato da ilimi kuma da sani ba wai sun jahilta ba sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa والحق من ربك فلا تكونن من الممترين وبالجد تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي ما أوحاه الله إليك يا محمد أبن الله يوحي قريك يا نبي محمد sallama min amrin qiblati na game da al'amarin alqibla wa dini da wannan addini huwa al shine gaskiya fala takunanna min ash-shakina kada ka kuskura ka zama daga cikin masu shakku ko kokonto malam yace wal khitabu lir rasul wal murad ummata yace ana magana ne Allah yana magana ne da annabi Muhammad salama amma a wanda Allah ya nufi da maganar al'ummar annabi ne shi ko annabi ba babu yadda za a yi maye shakku domin shi ne dan aikan don haka shi ake magana da shi amma al'ummar da ake nufi da magana ake nufata da ita Allah ta'ala ce wa likullin wa likulli wajhatin wa likullin wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وبنجي تعالى لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أي لكل أمة من الأمم بقوة الأمة لكن الأمومين قبلتهم سنة القبلة سوء huwa muwalliha ita ce ko kuma shi ne wurin da suke fuskanta ko kuma Allah ne suke fuskanta da wannan alƙibla a wuce wujhatu ayyi ma'ilin ilaiha bi wato jiha ta da kowanne yake fuskanta da fuskar za ka fabadiru wa sariku ku yi gaggawa ku yi sauri ayyuwal mu'minuna ya mu'minai ila fi'il khairati zuwa ga aikata alkhairi aina ma takununa ya'ti bikum Allahu jami'a ko a aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a ai fi ayi mawdi'in takunu duk wurin da kuke min a'maqil ardi a wuri mafi nisa a cikin ƙasa a au wato ko kokolwar duwatsu kuka hau ya jima hukumullah Allah zai tattara kulin hisabi domin hisabi fa yafsilu bainal wal mubtil ya tantance tsakanin mai gaskiya da wanda yake kan bata inna Allah ala kulli shay'in kadir. Lallai Allah mai iko ne akan dukkan komai ai huwa qadirun ala jam'ikum Allah mai iko ne akan ya tattara ku ku duba yadda rayuwa take kasancewa mutuwar kowa wato sababinta ya bambanta da ɗan uwansa ko ba haka wani a mallam malarwa ke cewa masu hikima suka ce mallam ya mutu bi saifin mata bi gairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu a cewa mutumin da bai mutu da takobi ba zai mutu da wani abin da ba takobi ba mutuwar da guda ɗaya ce amma sabubanta ne suka bambanta a wani zaki ne zai cinye shi wani mesa ce za ta haɗe shi wani kura ce wani gobara ce wani ruwa ne ba a ma binne masu a ƙasa ba ina ma aka samu abin da za a binne amma Allah cikin ilahantaka irin tashi ya ce gaba ɗaya ya tattaro mu gaba ɗaya ko a ina kake tsawon a cikin kifi ne a cikin kura ne da mutane cikin ruwa ne ta mutu a'a wuta ce ta cinye ka zama toka ko ma menene dai Allah yake sai ya tattaro halittar shine anan yace au imamil jibali ko kokoluwar duwatsu to yajma'ukum Allah Allah sai ya tattara ku gaba daya lil hisabi don ya muku hisabi ran tashin kiyama ai huwa qadirun ala jam'ikum Allah mai iko ne akan ya tattara ku min al-ardi daga kasa wa in tafarraqat ajsamukum ko da gangan jikinku ta rarrabu wa abdanikum da ainihin jikinku gaba ɗaya sun warwasu a wurare daban-daban wa min haitu kharaj da ku na'am ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما عما تعملون وبنجي تعالى يتيجا بلتشوى من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي من أي مكان خرجت إليه للسفر duk wani wurin da ka tafi a matsayin matafiyi kana mai tafiya fata wajje bi wajhika fi salatika jihatil ka'aba ka kallo da fuskarka yayin yin sallar ka ka kalli inda ɗakin ka'aba yake nan ne alƙiblarka wa inna hulal haqqu min rabbika wa ma Allahu bi batilin amma ta'malu cewa lallai wannan shine gaskiya daga wurin ubangijinka kuma ubangijinka bai kasance mai gafala bane ga amma kasance kuna aikatawa shine ma da sai ai kaddama tafsiru tafsirin wannan ayar ya gabata wa kararru li bayani tasawi hukumin safar wal hadar an maimaita wannan ayar ne domin a nuna muku daidai ne kuna zaman gida ko kuna halin tafiya alƙiblar ku dai guda ɗaya ce ita ce ɗakin ka'aba ko ina kuke ita za ku kalla don haka wa min haitu halatta fa walli wajhaka ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Ubangiji ta ke في gaba da ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ما ليت هذا أمر ثالث وكما هذا أمر ثالث wannan umarni na uku kenan bistiqbalil ka'batil musharrafa da ake ta maimaitawa kan ku fuskanci ɗakin Allah ɗakin Ka'aba Ya ce wa fa'idatu hadha tikrar fa'idar wannan maimaitin shine cewa annal qiblata kana awwalu ma nusikha min al ahkam shar'iyya al ita ce farkon abin da aka fara shafewa daga cikin hukunce-hukunce na shari'ar musulunci wanda za an ba da umarni a kalli wuri ka za aka zo aka shafe hukuncin aka canza to tun da ita ce farko kuwa fada'atil hajatu ila tikrari sai zama bukatuwa ta kai ga a sake ta maimaitawa da ajiri ta'kidi wata tsariri saboda karfafa da tabbatarwa wa izalati shubha da gusar da duk wata shubha qala ta'ala ubangiji ya ce li Allah ya kuna lin alaikum hujja domin kada mutane ya zama suna cikin wata hujja da za su rika a kanku ai arrafakum amral qibla ya san da ko al'amarin alqibla ne li Allah ya hajja alaikum al-yahudi fa yaqulu saboda kada yahuda su hujja a kanku suna masu cewa jahada dinuna wa yattabi'u qiblatana cewa annabi muhammadu ya ki addinin mu na yahudu da nasara amma kuma in ya zo sallah yana kallon alƙiblar mutum da dama su ma alƙiblar su ta ce bacin mafudin na haka fata kunu lahum hujjatun alaikum sai zama suna da wata hujja a za su a kanku au ka ƙaunin mushrikina ko kamar faɗin mushrikai da suke cewa yadda'i muhammadun millata ibrahim wa yukhalifu qiblata su a Mushirikai na larabawa tun farkon ma wato al'amari da hausa sallama ya fara sallah da yana kallon baitul maqdis to su mushirikan mushrikan quraish wanda suke cikin makka sai suke cewa ku duba fa muhammadu yana da awar cewa yana kan addinin annabi ibrahim amma kuma ya zo yana kara fara alƙiblar annabi ibrahim domin alƙiblar annabi ibrahim a ɗakin ka'aba ne domin shi ya gina ta da hannunsa shi da annabi ismail to sai suka ce ah, ga shi yana da awar shi yana kan addinin annabi ibrahim amma kuma ga shi yana kallon wato alƙiblar yahudu da nasa ah, to don haka saboda kada su ma yahudun samu wata hujja akan musulmai akan annabi da addininsa ah, Allah ta'ala ce illal ladina zalamu minhum فلا تخشوهم واخشون أي إلا الظلمة المعاندين الذين لا aminin. أي تعليل فلا تخافوهم وخافون Allah ce sai dai azzalimai masu jayayya kaɗai waɗanda ba sa karɓan wani dalili haka kada ku tsoronsu ni za ku ji tsoro ba su ba don haka ya ku taron musulmai kada ku ji tsoron yahudu da nasara Allah shi ne abin jin tsoro rayuwarku a hannun Allah take ba a hannun yahudu da nasara don haka waliyutin mani imati alaikum wala allakun ta hatadun ai a cimmu fadli alaikum bin hidaya zan cika falalata a kanku da shirya ila kiblati abikun ibrahim zuwa ga alƙiblar babanku annabi ibrahim wa tawfiq bi sa'adatin daraini kuma in datar da ku da dacewa a gidaje guda biyu gidan duniya da gidan lahira don haka ba daidai bane musulmi ya wato ya zama a cikin al'amarin addininsa yana wato ɗaga ƙafa ma yahudu da nasara wai saboda jin tsoron makircinsu saboda ana zaune tare da su ƙasa guda kai ka koye identitin addinin ka saboda su wannan kuskure ne babba a daidai lokacin da su kuma suna jin izza za ka ga yanzu wanda ke cikin wancan addinin shi fa hatta a wuyan sama yake manna allansa yake yawo shi a jikin rigar shi a ko'ina yana takama yana kasaita amma kai musulmi abin ka kai shi sai kuma kullum kake koyi identitin ka musamman kana tare da su kuma wannan rashin adalcin har ya kai ga mu suna tauye mana mu a gwamnatin najeriya musulmi ne zai samu wani babban matsayi amma jafuran can da zai ba wa musulmai aiki mu ba mu ce a ɗibo musulmai da wanda ya karatu ne da ya karatu ba a ba shi aiki a'a musulman namu muna da wanda sun yi karatu birtik suna yawo suna neman aiki ba su da aiki kuma ga dama a gwamnatin najeriya a matsayinmu na 'yan najeriya ga dama namu ya samu amma abin takaici ba zai amfani da wannan damar wai tunanin shi yi amfani da wannan damar za su ce yana da kishin addini wai duk inda mutum ya wani kokon matsayi a najeriya sai ka ga ya gaba baya a wurin al'amarin addini shi bai ma san masu addini su kusanto inda yake saboda wai yana neman soyayyar waɗanda ba musulmai ba saboda in yi haka za su kyamace shi wannan rashin adalci ne rashin sanin ciwon kai ne wanda su idan suna kan wannan kujerar wallahi ba ma damar su ba tamuwa inda yadda za su yi su yi 50-50 a cikin taulai sai sun yi ko ma su kwashe ta gaba ɗaya amma musulmi ne bai da zuciya idan ya haushi kwata-kwata har ya gama sai ka tambaye shi ya lissafa maka musulmai da ya kai wani wani kuma shi yake da dama wani daga cikinsu Allah ya tsama da Idris da Rahma wani dan uwa da muke yi mai kishin addini kwarai da gaske hafizin alkur'ani ne kuma ma'aikaci ne a National House of Assembly muna tare da shi yake nuna mun kogon shi musulmi ya ce akwai ran da aka kawo wata takarda ofis sun shigo kogon nashi list ne na matasan mu da suka gama karatu kuma da takardun su akan kan ɗauke su aiki wai sai yake cewa malam idris wanda ana ka duba wannan wannan wani malami ne don wulakanci bayan ya san wanne ne malamin jagora ne daga cikin jagororin na musulmai a najeriya wai amma wata yake tafiya wa wani malami ne wannan ka duba sai ka ce shi ya bani aiki shi ya kawo mutum kujera ka duba wani sai ya kawo wai wai a ɗiba wai wa'annan matasan aiki shi ya kawo mutum kujera sai malam ce sai ran shi ya baci bai mai da mai bai ba shi amsa ba da nan take ga ɓacin rai a fuskar malam sai ce malam ya aka yi ne sai ce habawa ne roga ni da kai ba baki ba ne a wannan ofis tun ba ka hau wannan kujerar ba muke tare da ka ƙungiyarsu su ma ta addininsu a duk shekara idan na fi hauka wani kudirar list suke yi kawai su turo shi ya ce waɗannan shugabannin namu muwa abin da kamata su ke na tuntuni sai yanzu allah ya farkar da su shine yanzu za ta ce wai wani abin ka wulaƙanta addinin ka da kanka ke ba daidai ba to yawanci ire-iren waɗannan ku yi haƙuri mun san karatun zai shiga social media kuma muna sani shi yasa muka saboda abin abin takaici naka zai hau kan kujerar har ya sauka na ku kwatan ma ba ma ku ku ce a ba ku haƙƙin da ba na ku ba ai Najeriya tana bayar da kwata ma kowane bangare don haka namun a ba mu kayan mu domin in su ne suke kai namun ba a ba mu za ka ga abin takaici a makaranta za a ba ɗalibai a nba misali sai ka ga a nan plateau da taraba da benue ba za ka ga muhammadu ko abubakar ko guda ɗaya ba amma abin ta kai ka tafi bauchi ka tafi kwatan sokoto kebbi zamfara sai ka je ka ga su daniel da su antoni mutum hamsin da nan ka samu su muhammadu mutum hamsin amma na adalci ke kuma musulman namu suna kuma a ƙarshen su bar kujerar ko dai mutuwa ko ritaya kuma wani ya zo ya hau gobe dole ne dama wannan sunna ce ta Allah in ma baka yi ba ya sabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah zai canza wanda ba ko kowa zama kamar kowa wallahi dai ku mutu da bakin ciki kuna kallo su mun suka hau na ku kwatan ma sai sun ci don haka in kuka hau mu na mu kwatan ku ba mu mu ku ba mu nasu amma na mu ku ba mu haƙƙin wannan shine adalci kuma duk yadda za ku yi wallahi ba za su so ku ba kawai abin kenan addinin musulunci ya ga ka zauna lafiya da kowa kuma ka ba wa kowane ma'abokin haƙƙi haƙƙinsa mu namu addinin bai yadda mu ci haƙƙin ku ba mu wannan shine abin da addinin ya karanta da cin haƙƙin wani ko da ba musulmi ba ne in ka ta haƙƙin sa ranar lahira sai ka biya don haka mu cewa muka yi a ba mu namu haƙƙi don haka musulman mu su bi tsoron Allah idan kuka hau kan kujera ku yi amfani da damar ku kafin damar ku zo ta kubce Allah muke roƙo ya mana jagora ya tabbatar da jirgatigan mu akan daidai da yin aiki da daidai Allah ubangiji ya tafiyar mana da wannan annoba da take addabar al'umma a duniya gaba daya wajen duniya gaba daya ta ce, ta rikice ta shiga cikin firgici da tsoro ya Allah ka kawo mana aminci ya Allah ka dawo mana da aminci a cikin zukatanmu Allah ka dawo da mu cikin masallatanmu mu koma mu dinga bauta wa Allah yadda muka saba ya Allah ta'ala ka faranta mana ganin an bude haramai ne makka da madina yan uwa musulmi da tafi kuma na je su yi aikin hajji a roki Allah duk wani bala'i jama'a wannan wuri ne alƙibla ce wadda duk inda kuka tinkare ta duk abin kuka roka Allah zai ba in kun nemi ya yayi bala'i Allah zai yayi bala'i in kun nemi ya kawo sauki zai kawo sauki yau an kasance mu daga zuwa wannan wuri ubangiji ta ala nuna mana ranar da za mu koma zuwa ga wa'annan wurare masu ƙarfi masu daraja alƙiblar musulmin duniya baki ɗaya ya allah ta'ala muna roƙon ka sanya mu cikin intattu bayinka a cikin wannan wata mai albarka bayinka da kai yanta a cikin waɗannan kwanaki Allah ka sanya mu daga ciki waɗanda za ka yantar daga yau zuwa ranar ƙarshe Allah ka sanya mu daga cikin su ya Allah mana rukunka ka gafarta mana zunubanmu Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da sauran ƙasashen musulmin duniya baki ɗaya ya Allah ta'ala ka tafiyar da wannan annoba ka sa ta zama tarihi a bada labarin an taɓa yin ta a baya Allah ka sa mu wuce wata lafiya Allah ya Allah ƴan kasuwan ka sanya musu albarka cikin harkar kasuwancin su Allah ka sanya musu tausayin talakawa a su Allah ka sa su sauƙaƙa yadda muke gani a ƙasar Sudan muke gani a ƙasar Saudiya idan Ramadana ya kama ana bonanza ne shagunan kayayyakin abinci shagunan kayayyakin tufafi shagunan littattafai sai ka ga an rubuta discount 50% 25% ba wai a ƙara ba jama'a wallahi ni da kuɗi na siya kayayyaki na a saudiya na siya a sudan za ka zo ka samu abin da ake siyar da shi riyal 100 sai ka ga an siyar maka da shi riyal 75 ko riyal hamsin ma'ana an yi discount ba don kai ba saboda alfarmar wannan wata kuma kada mu manta addu'ar manzo Allah sallama da yawa yan kasuwa yayi addu'ar duk wanda ke rangwanta wa mutane a cikin harkar kasuwancin sa Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancin albarkar kuma ita kake nema ba doguwar riba ba albarka wani zai samu yawan riba mai yawa amma Allah bai ajiye masa ko ba su ajiye ba wani ribar kaɗan ce kai kanka sai kai mamaki wanda wannan ribar da yake ci ya tara wannan arzikin saboda Allah ne ke ajiyewa mutum don haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu tausayi a cikin zukatansu Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuran da mu da su baki daya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa kullu rabbuna dhunubana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب أمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين